rahoton hukumar kare haƙƙin bani adama ta human rights watch da ke nuna cin zarafin mata ta lalata da su ta hanyar fin karfi a sansanonin 'yan gudun hijira a najeriya musamman ma arewa maso gabas ya kara nuna halin takaici da 'yan gudun hijira ke ciki baya ga batun rashin wadatar abinci tuni dai shugaba buhari ya bada umarnin bincika rahoton don ɗaukar matakin da ya dace mai taimakawa shugaban kan labaru garba shehu ya yi karin bayani a zantawar da ni da shi ta wayar tarho wannan rahoto da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch da ta fitar ajiya zuwa yau da safen nan na ya zo mana kuma shugaban kasa da ya ji abin da ke kunshi cikin wannan rahoto ya nuna damuwarsa ya kuma nuna ɓacin rai cewa irin waɗannan mutane waɗanda suke zaune a sansanin gudun hijira musamman mata da suka fi kowane rauni a ciki da yara sai a ce har ana samu ana zaluntar su har ana neman su da wata bukata to ya ce shi wannan gwamnatinsa ba za ta yi da wannan ba amma bai yanke wani hukunci ta ce ga abin da za a yi ba abin da yake mataki na farko shine tsakanin hukumar 'yan sanda da su kuma wa'annan jihohi guda uku adamawa borno da yobe su je su bincika su kawo masa rahoto a ji me ke gudana a sansanonin nan na gudun hijira. wato dai ita gwamnatin najeriya ba ta ɗauki wannan rahoto da muhimmanci kenan ba ta ɗauka kamar ita ƙungiyar human rights wata yake kwakwaran bincike wajen fidda rahoton ba. to ai duk wanda ya ga rahoton dole ya ji ciwon abin saboda ba wai magana ce ta a yi yanki faɗi ba sun kawo misalai sun yi hira musamman da mata waɗanda suke ganin an saka su cikin halin da ba su so amma abin da nake son ce maka ba wai hukunci aka yanke akan wani da gaskiya wani ba gaskiya ko na ba shi a je a bincika mashi a kawo masa rahoto ne ke gudana. Bisa ma'ana sai idan wannan rahoto ya fito ne gwamnati za ta ɗauki matakai na gaba. Tabbas insha Allah sai a jira a gani. Gwamnatocin yankin Arewa maso gabas na shirin mayar da 'yan gudun hijirar garuruwan su na asali ko kuma matsugunan da suka dace don rufe sansanonin. Dama can tsohuwar shugabar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani kan giwa ta daɗe tana jin hankali kan wannan lamarin. Ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta ɗauki tsari wato policy na IDP wanda hukumar mu tuni ta sharaɗa tare da sauran hukumomi ya kamata yanzu gwamnati wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta ɗauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar 'yan gudun hijira ko ina ya zamanto cewa kam kam din nan da ake ajiye 'yan gudun hijira sansani sansani a tsagaita dole ne a samu sansani in mutum ya rasa matsugunni to amma kuma bayan 'yan watanni tilas ne a samu mutum matsugunni baya ga mata masu fama da barazana wannan bangare akwai yara kanana a sansanonin da 'yan boko haram suka kashe iyayensu da kuma dattawa ma da ba su san inda ma za su fara gina rayuwar tasu ba nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya